العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين سيدنا الأمين a ya da ashirin da shida da watan Ramadan a wannan shekara ta dubu da ɗari hudu da ashirin da ɗaya bayan hijirar Muhammad sallallahu alaihi da sallam daga Makka zuwa Madina wanda kuma shi ne yanzu na ashirin da ɗaya da ta dubu biyu da jiya idan ba manta ba mun tuke ne a ƙarshen aya ta sha shida a cikin wannan sura mai albarka sura su yau kuma za mu farkon aya ta sha bakwai ba don haka akwai waɗansu yan da suka aiko da wannan misali wanda a jiki an rubuta du'a'u hirzul zaukali wa ma'ahu asma'ullahi al-husna wa sab'u ayatun al-munziyatu wa ma fi aliyan wa du'a'un dafi'un ودعاء دافئ البلاء والطاعون وتوجهات وتوسلات الى الله وقدم سرها وبيانها وترجمتها قل الدعاء لان بطبعها ومثلها وانا وانا وانا وانا وانا وانا وانا وانا وانا وانا وانا وانا وانا وانا وانا وانا الكاتب كفكري ثم بين من الكاتب لا galibi addu'o'in da suke ciki a ba a bane a dauke wata kalma kamar ya ayyu ya ayyu ta ta da cikin hadisi amma sai a da wasu kalmomi da kuma waɗanda ba su cikin hadisi talbisul hakimi da ba su cikin ina ba ta hukunta ya dauki la ilaha illa anta subhanaka wanda ta tabbata a cikin aya ta tabbata kuma cikin hadisi to zaru du'a'u dunyun kenan da kuma sai a gama da waɗansu kalmomi da waɗansu jumloli waɗanda ba su tabbata cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba sannan kuma ga wani tawajjuhat da wani tawajjulat kaga kuskure yana da yawa gaskiya duk da wanda zuwa mai inda yana jin dangan larabci ya sa ko kuskure ila abin da za a iya fitowa da gaskiya an kawo asma'ullah al-husna wanda suka fara da wannan da jilala illahu ar-rahman ar-rahim wanda suka kalla da sabur da asma'ullah al-husna din da yake cikin nan wurin tun kamar su ne waɗanda suke cikin jerin hadisin turmuzi wanda hadisin turmizi da ya iyakance sunaye saba'in da sarɗin nan a lissafi kuma ya fara da wani ya kare da wani hadisi ne da yake to amma galibin sunayen da ar-rahman da ar-rahim da al-malik da al-quddus da al-salam da al-mu'min da al-mu'aymin da al-aziz da al-jabbar da al-mutakabbir da al-muta'ali da al-khaliq da al-bari da sauran su tabbata cikin ayoyi kuma da hadisi to amma akwai ɗaiɗaiku waɗanda ba su tabbata da cikin aya babu su a wata aya babu su a wani hadisi don haka duk sunan da ka gani cikin wannan asma'ul lahi husna wanda babu wata ayar ta gaskata shi ko wani hadisi da man ingantacce to bai zama karbabbe a cikin asma'ul lahi husna ba zan buga muku misali al-jalil jalil ba cikin asma'ul lahi husna al-qabur ba wanda zai kawo mana ayar cewa yana da cikin sunan asma'ul lahi husna al-qabur al-jalil da al-qabur wannan shi duk mai kawo kafin nan kafin mu kai albashi kai wanda ke da shi zai eh, albashi ba mu cikin kuma da alwajibi sai a kawo mu amma duk an kawo an sa mutane a matsayin mutum na jikiri da shi a matsayin suna yanan nan shi na abin da an mun allura a cikin kalmar ko ba ka ba kai shi ne ka kyale mutane akan fata da gida da shirye sadaka aka yi ka kawo abin da ba menene ya ba iyaye da kakanni da haka suke ba to shi ko kullum abin da nake so mu fahimta tsakanin mu da juna dole mu yi wa juna da suke tsakani da Allah duk abin da babu cewa Qur'ani ko hadisi mutum ya zo zai ne shi zama addini dole an saka masa duki ko wai duk abin da za a faɗa mutum kure da shakka da sauransu an gane ko duk malamin da ke ganin zai kare shi sai kokarin karewa ta hanyar Qur'ani ta hanyar hadisi ta hanyar shaidu na tarihi a lokacin sahabbai ko tabi'ai amma kar mutum ya zai zage zage ka ga yanzu malamai ko zai zage zage illar kenan ko mutum ya zage ya yi mutunci waɗansu ma abu da su illa shi kuma da yan da sun je sun sallama da wani yaro da kai sun da dake kawai sun ce ahlus sunna ne na qulu illa yu'minu billahi wa bil akhir haka kawai duk ya imani da Allah ya imani da manzon Allah suka suka farmata a gida suka dake a da su da kirista da su musu kawai ba a da su da yan bid'a da su musu kawai har yahudawa a cikin ba wani suka komai to yayin da yake zai ga sunnar manzo Allah shine kuma za a kuma dalilin zage da cin mutunci irin wannan to shi sa wani lokaci idan mun zara harfi wato irin wannan abin ne ke sa dole mutum zai da sauransu don kwanake sun furu ta takarda cewa maganar da na kira nan ashirin da uku ba bai kamata su na yin magana ba su ya kamata su ne da masu yi da wannan magana da za da da abin da na faɗa suka mai daidai ba abin da ke faruwa shi ne akwai wani wakilci ne da kasan kasa da wasan su ba ta fahimta akwai malamai da dama waɗanda sun riga sun fi kowa sun cewa da'awar da nake akan gaskiya nake amma inda ba su suka faru ba kuma su sun riga sun gina mutane suna fatar ba ka san san mutane ya waye dan soyar da mutane kansu ya waye soyar da suka da kuɗaɗen da suke samu a wajen mutane to idan suka fito fili suka kalubalance mu ba za su taɓa cin nasara ba to sai su zubo waɗansu ɗan ku ba mu wato su suke su zuga wannan idan wannan karen ne maka haushi sai ka amsa masa to kuma sai ka tafi lokaci shi ko mai karen yana baya to shi sa duk da karen ya haushi ba za ka jefe shi ba don idan kowane kare ya haushi ka jefe shi sai zuwa sun su kare karnukan ba su daina haushi ba ba ma ka ne mai karen ya fito da kanka na ba da gudun ba to shi ne dalilin da ne wannan magana ta ranar ashirin da uku ga wata duk da ne ba su san mai dalilin wallahi tallahi malamai guda uku a cikin nan sun cuta addini ɗaya a nan garin ɗaya a kaduna ɗaya a gariya. yanzu haka fito aka haɗa baki kan sai an rufe shari'a musulunci a arewacin najeriya duk inda take wallahi na fito da ta da suna nan garin su har libya an tura su su je su jigo ga gadda da wanda ta yi mana jawabi wai idan muka ce sai yi shari'a shari'a da zama na bala'i saboda haka saboda haka saboda haka ko fahimta cewa duk lokacin da kuka ga an yi wani zafi ba za ku yi mutum a wajen ba wallahi in kun san abin da nake game da wannan mutane wallahi za ku san abin da nake kuma sun sun san ba ƙarya yake musu da an san komai da wani kwangila mutane da ake kwangila da su ya za a fere su ga mutum ke nan kasa duk mutum ba da ma mu gudu gudu shekara ba su sun ji tsoro ba su kuɗi sun zana da su ba mu mu ji tsoro mun faɗa ne kan yi lamu shi bana illa ba Allah wala ko ne da ba wa la yakulu tawakkalul mu'minun to amma duk haka kuke amfani da wadansu mutane ku je ku zage zage ku je ku zage zage ku ce waye waye ai zala dan zuman waye dan kaza in ka tsaya mutum dan zina sai ka tashi gaban Allah ka kare kan goyoyi da maka yanzu ake zina wani kudu da guda kudu ka jefi matar ka ku uban ka ce ɗan shege ne ka hana ki shiga da mahaifinka ka ce zaman da suke yanzu da yana son zulati ma'ana da ake haka fa ka tabbatar ya ka ka shiga da kanka ranar kiyama dan mutum kawai na baki da ba ta ba haka da suke yawa cikin gari suna faɗa kuma kafin mu da tafsiri a nan gari ba su suna nan ba bai ɗauke kada hamsin sun shekara arba'in cikin kuwa yake karantarwa wanda sai abba ya yake karantarwa duk suna ina in ba suka taso ba yana wajibi da cikin kujere zana da yayi duk sauran wannan duk suna ina ya suka koyar wani abu su faɗi ɗaɗi su ɗaya sai ya arba wani hadisi a wurin ko wanda ya kai ke mukusa a wurin ko wanda ya fi Qur'ani a wurin ya kuri na yi mutum lafi yau ya kana da hukumma ke ne. Wannan mutum ya karshen aya ta goma sha ya kuma zama ta farkon aya ta goma sha bakwai cikin farko da haka dai masu wannan littafi a madadin wannan na za faɗa ku nemi littafin jismul muslim ayoyi ne da da ingantattu wani ma ya fassara shi zuwa cikin harkar boko da turanci sannan kuma akwai da larabci ana samun shi kusan a kowace masallaci da ake taruwa da nan mun da masallaci sauran inda malaman ya mana ganin kuka. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم ubangiji yake innal muttaqina lallai masu takawa waɗanda suke tsare dokokin Allah abinda aka ce su yi suna kokarin yi ba tare da tsari ko rubi ba abinda aka ce su bari suna yaki da zuciyarsu har sai sun nisanci na abin fi jannatin wa na'im suna cikin aljanna suna cikin ni'ima ta ubangiji fakihina bima atahum rabbuhum fakihina suna masu ni'imtuwa suna masu jin daɗi bima atahum rabbuhum da abinda ubangijin su ya ba su na aljanna da karanci da ke wa waqahum rabbuhum azab al-jahim kuma ubangijin su ya samar da su daga azab al-jahim azab Allah ya saba cikin su shahu وزوجناهم dukkan dangin kayan ci da ke cikin aljanna wasu rabu kuma ku sha daga dukkan dangin wani abin sha hani'an kuna masu farin ciki da masu kuntum ta'malun dangane da abin da kuka riga ko kasance kuna aikatawa ma'ana saboda abin da kuka yi na aiki متكئين على سرر مصفوفة متكئين kuna cikin gide على سرر مصفوفة أبدا وأنتو بدا في مصفوفة جيرو tashin su a zaura da tashi tashi tashi a layi da tashi shine maskuba waɗanda suke a jere a bisa layi wa zawwajnahum bi hurin ayni ubangiji ce mun daura musu aure mun hada su zama bi hurin ayni da mata na hurin ayni mata na cikin aljanna wanda Allah ya azwajin mutahhara mata ne waɗanda suke sarkaka والذين آمنوا amani waɗanda إيماني واتبعتهم ذريتهم بإيمان وكما إيالهم ذريتهم ya da da jikoki duk suka su da imani alhaqana bihim dhurriyyatahum to za mu rika musu da su a matsayin da suke wa ma alatnahum min amalihim min kai da za mu sauye musu wani abu ba na ladar aikin su kullum ri'in bima kasaba rahim kullum in lalle kowane mutum kasa ba dangane da abin da ya aiwatar na aiki rahim za a kama shi da za a tamke shi kowane mutum za a kama shi zai zanto mahdusun kasa ba. abin kamawa ne abin tsarewa ne sanadiyar abin da ya aikata wannan aya abin da take nunawa karantar ubangiji subhanahu wa ta'ala ga yan aljanna ya aljanna da suka samu su ga aljanna suna wani bene na sama ya'yan da jikokin su ma sun yi imani amma kuma suna bene kasa da inda iyayen to duk ba zai so a da shi da kansa duk ba zai so a da shi da mahaifinsa to za aka ce na zaman a dawo da su kasa an rage musu matsayi to amma idan na kasan aka taga su sama an tsara musu matsayi kenan to sai a tsara musu matsayi din ba dan su ba dan karrama ma'aikatan dan ma'aikatan su ji daɗi shi ne ma'anar wallazi na amin waɗanda suka yi imani wadda ba a su zurriyatuhum bi imani kuma zurriyatu suka bi su da imani alhaqana bihim zurriyatu sai mu riskar da zurriyatu inda suke in su suna filin sama sai mu ɗauko zurriyar nasu mu kai musu inda suke amma wa ma alaqnahum min amalihim ni shay da mu rige musu na bin ladan su domin da an yi kudin su ba a rige musu ba amma su ɗayan da aka yi sama da su sana musu aka yi ko rige tsari su ta to kuma da mana daga cikin fallan Allah ya tsara maka kan abin da kai an ni ko ma'anar kullum ri'in bima kasaba rahin ko da dan adam za a danke shi da abin da yayi wannan aya haka take hukunci ne am amma wata ayar ta yi tasbih ta ce banda ashabul yamin in dai ka samu dama an ba ka takarda a hannun dama to laifin shi ba an yare ko da ta yi wata karna rinjayen aikin alheri ya sa an yabe ba. an gane ko da Allah ce kullum mulkin bima kasabat rahina illa ashabul yamin fi jannatin yata'alun an mujrimin saboda ka ashabul yamin kan ba za a ce komai ko za a masu tun da bai har aka ba ku littafi a hannun dama wannan ya nuna ubangiji ya yaye kurakuransu amma wanda tun baya cikin ashabul yamin to shine shiga umumin nan kullum mulkin bima kasabat rahina kowane dan adam zai zama abin tsarewa abin kamawa da abin da ya so wurta da aiki sallatin wa anbadnahum bi fakihatin wa lahmin mimma yashtahun يتنازعون فيها كأسا لا لهم فيها ce wa an bagna an bi faki hatin za mu yi musu kari shine al-imdad az-ziyada wa an bagna an bi faki hatin za mu yi musu kari na waɗansu dangin kayan marmari wa lahmi da kuma wato nama na tsuntsaye ma ya tafi na cikin irin abin da suke da'awa wannan duk yana daga cikin gata da za a yi mana a cikin aljanna Allah ta mu hanya an bagna an bi faki kayan marmari ya shine wa faki hatin min ma ya wa wala min shine wala mutayyin min ma ya وهود إن كامثال البئل المكنون جزاء لما كانوا يعملون كما دين كان مرمر لا مقطوعة ولا ممنوعة دين مور الإنسان فرس مرفوعة إنا أنسعناهم بإيساء إلا أن هم أبكار الأربع أسراب اللي أصاب اليهود حتى كنت تعالى ذهن يمتد إلى الجنة في كمر كاوة إنه مدى ما ألا مرأ دنس كرئي كذا مسلم جمد جدا الجنة dukkan wani aiki da Allah yake yi duk wahalarsa da nasara Allah baya ɗora ma abin da zai wahalar da shi don ƙa'idar Allah ya kalli Allah wa nafsin illa wa wa ma ja'ala alaikum fi dinin min harajin millata abikum Ibrahim duk ko da kana ganin shi da wahala idan ka tuna kimar abin da za ka dace in ka aiki sai da ga cewa aiki mai sauki ne in dai ka tuna irin wannan sakamako da Allah ya lissafa a cikin littafin ka ya tanaza'una fiha ka'san su ɗan aljanna suna bayayyar kofi a cikin aljanna wannan ya miƙa wannan wannan ya miƙa wannan shi ne yana da'una yunawilu ba'dhum ba'dan kudutan mamlu'atan khamra wato da an ce ka'as a larabci kofin da yake akwai abin sha amma kofin da ba komai guda ke kub ko akwa an gane ku amma matukar akwai abin sha shi ne sai ake ka'as abin sha wanda ba baya kan bayi ko musamman abin sha idan ya zanto abin sha ne na giya shi ne sai ake masa ka'as shi yasa da aka ce yatanaza'una fiha ka'san wato suna bai wa juna ko kuna cike da giya za su ce la nazarun fiha wa la ta'tiyum kar ka dauka irin giyar duniya ce ita wannan la nazarun fiha babu mari a cikin ta wa la ta'tiyum babu zance irin na sabo ita ko giyar gidan duniya za a yi mari kuma za a rika zance irin na sabo tambatu da arbashi da fifi kuce da hayaniya da zage-zage duk sun zuwa jirgin ko ba haka ba to ita ta gidan nan na la nazarun fiha wala la kira ibn kafir da abu amr la naqwa fiha la ta'ti duk ko ma'ana ta idan shi la naqwa ya zanto la din kuma a nan gurin an yi imanin da haka sai aka yi bina'in sunan da suke la naqwa aka yi kan amma da latin da na fiya lulun ce lahun in latin amma sun fi an yi ihimalin ta sai da ba sai aiki ba ta sunan da ya biyo bayan ta wanda dama ya halatta a yi in dai la la anna fiya lulun ce idza takarrarat jaza imaluha wa ihmaluha ikalla da larabci la anna fiya lulun idza takarrarat jaza imaluha wa jaza ihmaluha abinda kuke nufi ita la wanda kuke shafe abu shafe wata jinsi in ta nemi su to ya halatta da zanto an yi ihmalin ta ya halatta ya ihmalin ta ma'ana kaga la lagawun fiha wala ta'til ba ka tare da rubuta nan to ya halatta ka ce la lagawa fiha wala ta'tima kan kai ihmalin kuma ya halatta kai ihmalin ta la lagawun fiha wala ta'til بناء أكون أننا يكتوى لا أولى ولا قوة ولا قوة ولا حول ولا قوة ولا حول ولا تظهر نجد رجل لنا بير بير وجهه بذا بير لا حول ولا قوة إلا بالله بير يتنازعون فيها تاتا لا لغو فيها ولا تأثيم za su rinka bayayyar kofin sha a cika ko abin sha la lagawun biya wanda babu maye a ciki wala ta'til sannan baya sa zalci na sai Allah واطوف عليهم wanda yake makanun tsararre a cikin kwamfansa ko taskantacce a cikin taskarsa domin idan yana tsare cikin kwamfansa zai zanto a wannan lokaci yana kalli yana ɗabi'arsa da Allah ya halitta shi bai tasirantu da wani abu na wajensa ba ya fi haske ya fi sha'awar da ko kuma idan ma baya cikin kwamfansa an fitar da shi an gyara shi to idan an sa shi cikin wata fuska an tsare ta yadda baya tasirantuwa da kura ko wani datti to zai fi kyalli kenan wato siffanta yaran gidan aljanna din da za a arzuta yan aljanna da su suna cewa suna komowa dan dan adam yana ni'imtuwa da yara ko da duniya da a cikin gidan aljanna sai zanto wildan ne mukallafin da wannan mu suna yara da su girma ba ballantana su buwaye ka amma yaran su a gidan duniya lokacin da suke in yara su tsallaka ta nan su tashi nan gurin za ka kusa a amma in mutum ya fara kasuwar murya ta salamu alaikum kuka ni kana kanka ya da ni ba ko da kike so shigo gida ba ko ba ka ba kai ko ya wani tun da sun sabi wa amma kan ni gidan aljanna mukallafina da wa masu da za su ga mukallafina su buwaye ka ina wa yusufu alaihim kilmanu lahu كأنهم لؤلؤ wa aqbala ba'dhum ala بعض يتساءلون fa kuntu zai انت فكنت فاشن suna tambaya da juna suna tambaya da junansu suna mai da jawabai dangane da abin da ya gudana tsakanin su da juna qalu inna kunna qablu fi ahlina mushrikin qalu inti inna kunna qablu lalle mun kasance mu dinnan qablu a da fi ahlina a gidanmu na duniya cikin iyalin mu mushrikin muna tsananin azabar ubangiji famanna Allahu alaina sai Allah ya mana baiwa wa waqana azabar samu. ya tsere da mu azabar wuta ita ce azabar samu ko da shi as-samu din wato harshen wuta kenan wani suna fassara as-samu da cewa hayaki wanda ke dauke da zafin wuta an gane ko amma da ana rafi as-samu harshen wuta kenan wa kana azabar samu wato 'yana yanzu suna tattauna ne tsakanin su da juna irin zaman da suka yi a duniya cewa lalle mun kasance lokacin da muke zaune cikin iyalin mu mutane ne masu takawa mutane ne masu jin tsoron Allah mutane ne wanda suke la tulhihi tijaratun wa la bai'un an zikrillah wa iqamis salati wa ita'iz zakat yaqawna yawman tataqallabu fihi alqulub wal absar da haka sun karanto bushki ne kenan waɗanda suke tsananin tsoron azabar ubangiji to yadda ake na azabar Allah kuwa shi ne sai ka aikata abin da yake sai ka nisanta daga abin da ya halu ba wai da kasa lalle ne na jin tsoron azabar ba a'a maganganun ka da ayyukan ka ne za su gaskata kana jin tsoron azabar Allah shine inna kunna qawlu fi ahlina mustaqim famanna Allahu alaina wa waqana azab samum sai Allah ya mana baiwa ya samu da mu daga azabar wuta inna kunna min qablu nad'uhu inna kunna lalle mu mun kasance min qablu tun da kan a gidan duniya nad'uhu muna kiran Allah ne shi kadai ba ma so ka da wani ba ma son ya masa kika dukkan nau'i na du'a mun bai da shi haƙin Allah du'a ibada da sunan Allah kadai muke zikiri ba ma zikiri sunan wani ba Allah ba kuma duka da tsari da manzon sai koyar du'a mas'ala Allah kadai muke roko bukatar mu ba ma roƙon kowa shine inna kunna min qablu nad'uhu da kan mun kasance muna kiran Allah ne shi kadai muna roƙon shi kadai muna bauta masa shi kadai domin nad'uhu shine ne ma'anar iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sai shine hakikan hakikatul ibada lillahi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kaga iyyaka na'budu shine addu'a bi ma'anar ibada wa iyyaka nasta'in addu'a bi ma'anar al-mas'ala duka sai mutum ya haɗa wannan tadarku guda biyu ne sannan zai iya tsallakewa gobe kiyama innahu huwal barru rahim lalle ubangiji ta'ala shine mai sunan albarru sannan kuma shine mai sunan arrahim albarru yanzu ya tabbata kenan ismun min asma'illahi al-husna to me ake nufi da albarru idan an jingina ma Allah shi ana nufin albarru mai ihsani da kyautatawa ga bayansa to yadda bai kyale su ba dangane da duk abin da suke bukata a dole rayuwa ba su ya hore mu ubangiji ta Allah ya tsara halitta ya kasance halittar nan tana buƙatar al'amurra waɗanda suke manya-manya guda uku sai suka fi kowanne a a gidan duniya abu na farko iska abu na biyu ruwa abu na uku zafin wuta dole ana buƙatar wannan yadda ruwa yake nima wuta ma nima ce a duniya ce a fara'aikun Allah da zafi turun a antum an zafin shagara da a annamin mushirun nanu ja'alnaha tazkiratan wa mata'a lil muqwin an sanya wa wuta suna masa'a wani abin jin daɗi ne lil makoyi dan da ita kake gaddama da ita ake tsire da ita ake suya da ita ake da da ita ake fasutu da ita ake dage dage da ita ake in ba mu cewa ba kun yi mace ta ba wa masa'an lil makoyi to waɗannan al'amura guda uku tunda duk ana da bukatar su sai ubangiji ta'ala bai bar ba a hannun mutane shi da kai yake aiko wa bayi yanzu dan Allah iska da muke shaka inda an danka a hannun gwamnatin Najeriya za mu kada bai wallahi wanda na ta babu iska wallahi sai ka je black market ka da aka danka wani abu na wuta a hannun su ba ga shi muna jin ba da aka danka wani abu na ruwa a hannun su ba ga shi muna jin ba wannan namar Allah ya danka wani bangare a hannun su ba duka ba tun daga na sama yana saukarwa wanda ya wanda ya bar za ta ba mu so nawa yawa a shekara in yi sauka ga nawa shi ruwa kuke sauka ni tana ta fi kuke sauka daga sama kai wa da tsoron ubangiji in ya ce ga Allah mun mai kullu shay'in hay afala yu'minun dukkan dan adam yana bukatuwa zuwa da ruwa kai kan dan adam din duk girman jikin ka yanzu zaka ka ruwa duk abin da zai saura tsakanin farko da tsoka da kashi da nama da gashin jiki da farko gaba ɗaya sai ya kusa uku kusan ruwa ne biyu kusa uku jikinka da annabi nan ba da kullu shay'in hayy wannan ruwa ko ko ubangiji ta Allah take ta haka ina ba ta bauta duk waɗannan ni'imomi ne da ubangiji subhanahu wata'ala ya wadan adam dan haka ake kiransa al-barru wanda bai shafe ba ya haka da kuje muku insani al-muhsinu li ibadihi an gane ko waɗansu suna fassara albarru da cewa shi ne mai gaskata alkawarin da yi da haka inna kunna min qablan nad'uhu innahu huwal barrur rahim lalle Allah shine albarru mai ihsani ga bayansa sannan kuma shine arrahim mai jin kai gare su فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون تربصوا فإني معكم من المتربصين وبنجد تعالى كتاب فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاذب ولا مجنون فذكر كيف تكتب الإسلام تروى وأذن تروى فما أنت بنعمة ربك بكاذب كيف a sanadiyar ni'imar ubangijinka ba ka zama boka ba wala majnun ba ka zama mahaukaci ba ko da sun da awar kai boka ne ubangiji ya riga ya kare kace kuma an bi ni ka duka bi ka'in ko da sun da awar mai halin sani da babbe ne Allah ce wala majnun da aka fazakka kai da kake da wazi kar ka damu ma'ana kar tukan mai tuka ya ana wazi kar ka ce sai ranar da aka yi bi ka za ka dina wazi in za ka dinka yin wazi in ko za a tuke za a tuke ka in za a tuke ka za ka dina kai dai ka san abin da za ka faɗa gaskiya ce kana da abin da za ka kare kanka ba ka shakkar a koyaushe ko kana cikin barci a kan ka sama ko ba a so ne ko ku ta haka ba in dai ne wa'azi yi suna fara haka to ya riga da mutum nasara ba a yi za a yi kuma duk wanda kake ganin ana kula da suka zani ba zai iya fuskantar ba sai dai in ba ka nan ya zai amma kana nan dai ga ta gashi in ko har ma zai aka maka lawo aka maka lawo duk bai ka amma in ba ka nan sai ka da abin da zai saboda ya riga ya kana da hujja shi ne kake ba yasa kullum mutum kula in uwa na mata kan cewa ta karatu haika ba kuma kara ba kar ku dauka kun bakara kuma kar ku dauka ilimi bai wato ta Allah bai fuskanci a gidan tsuwa ne sai in gidan su ne kowa za su kara duk wanda ya sauke karatu ne ni ma da Allah ya ɗauke ta ga kowa ilimi shi ne kima shi ne daraja ku tashi ku ba su muhimmanci kar ku tsaya ku ba ta kan lokaci kowane awa yake a rayuwarka ba tare da ta irin su zauna abu na ilimi ba tare kuma kada mutum ya yi in ka fara kar ka yi kar ka zo ka kona bayan gobe ka riga ka tafi ba in ka tsaya ka bi a hankali yana bukatar dogon lokaci yana bukatar dadewa ana yi ko da wani aiki ya ta zaka taimaka a kan ka karantar a kan ka wazantar a kan ne to sai ka yi tsari yadda lokutan ka na karantarwa ba za su mamaye kai maka lokutan ka na tsara rayuwa amma da kasance da safiya karantar da yana karantar bayan da ka karantar bayan da ka karantar to sun mamaye dukkan lokacin ka na tsarin karatu to sai kuma kare girma take da ba ka haihu bai da ka haihu da biyan sun zama uku kun ana da kun karatu wata na suka rike makarantar masara wanda ka samu zaki shi Allah sun yanzu an samu na sallah ka ga ba ka labari ina ba mun bayyana to amma dan ka tsara lokacin lokacin da kike idan ka ba mutane da ta ga kawai zan da yamma ma na tsara to zan karanta da safe zan tafi da yamma amma tun daga magariba har isha'i wannan kan ba wanda zan karanta zan je yi nazari na ko ni ma zan ɗauki littafin da je in ƙari kai na a wurin malamin da yake ne a garin ba na ba ko a wurin wani aboki na in je mu muzakarar wani babu cikin bulugul maram cikin bukari cikin muslim cikin muktasar qalili cikin askari alfiya ta ibn malik wani littafi na balaga na na'u ko ina ka karatu shi suka ce idan kana so ka more a cikin ilimi kowane fanni ya kasance a kasta kulle kulli fannin bi fard kowane fanni ka san tako na da shi to da ba za mu ka balagana ba ina ba da mun bayyana to shi kina a wannan lokacin sai ka zanto irin murutun kan dutse da kuma kai da shi da ba magana babu yadda za a yi ta ana shi ana gani mutum ya tabbatar ka saba masa ko babu yadda zai dan ba da hujja da zai da kanka saboda ka san mun tashi karatu aiki فذكره ما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون أم إن بمعنى بل فلذي يقولون توكا فيصنع سوى شاعر ويسي من صلى الله عليه وسلم موازين نتربص به ريب المنون متين ومدي كلم وسيزن زامدي زي زوية لكالي ذا أدن تلك وليس من ريب المنون وتو مصيبون زامدي مصيبون مصيبون يولد وبي نتربص به ريب المنون قال تقول كثير تربصوا فإني معكم من المتربصين wato ku dan jira ni ma tare da ku ina jira ku kuna mun dako ku gani zai same ni ba abin da zai same ni alheri dan shi bala illa ka wallahi da na ko wallahi ko kuma da kuke kan kafirci abin da nake jira ya same ku shine wahala wahala idan ba ku idan ba ku dawo kun tuwo ba idan ba ku koma ba Allah ma ku sarki ba أم تأمرهم قوم طاغون أم يقولون تقول بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين التي أم تأمرهم أحلامهم بهذا بل تأمرهم أحلامهم بهذا tunanin su ne ke umartan su da haza da wannan abin da suka faɗa na aikata manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da nuna nan kalmomi kamar su ce sha'i kamar su ce sha'i kamar su ce majnun dukan wannan tunanin su ne hankulan su ne suka tsara musu wannan kalmomi da suke da suke zargin manzon sallallahu alaihi wa sallam am qawm tazun bari su mutane ne wanda suke tazuna ba suke firiya am yaquluna tatawwala bari ma wai cewa suke yi ta kawwara kuma za Allah ya kirkiro wannan zancen ne da kansa akan ce kala idan ka faɗi zance naka idan an ce ta kawwara ma'ana ya kirkiro abin da babu shi ya ce an gane ko to kuma da Allah ce wala ta kawwara ne babu la tawi la sanna minhu bil yamin ثم لقطعنا منه الوكيل فما منكم من أحد عنه عاجزين suna cewa ya ƙudu suna cewa ta kawwara huwa manzo Allah ne kirkiro wannan alqur'ani Allah ce bal ba haka bane ba la yu'minuna ba su dai imani ba ne ba in ko har suna ganin su yi kirkiro a matsayin sa na shi kaɗai to su a matsayin su na al'umma jama'a su kirkiro na su ilimin lafiya da munafa ya ko bi hadisin musulmi su je su kawo wani zance musulmi kwatankwacin alkur'ani mai girma in da ke in har da gaske ne da a wasu cewa manzo Allah kirkiro a yanzu shi kaɗai yi kirkiro zance irin wannan mai zai hana gari guda ko kabila guda ko al'umma guda su kirkiro na su wanda yake daidai na shi ne aka kalubale su wannan kalubale ne fal ya ku bi hadisin misli je su kawo wani zance kwatan kwatan alqur'ani irin yadda manzon Allah ya zo da su ma su kai tsoro na su yayi daidai da nashi wajen fasaha wajen balaga wajen bayar da labarin abin da yake baya wajen yanke hukuncin abin da ke gudana a tsakanin mutane wajen bayar da labarin abin da zai biyo bayan mutuwa abin da zai biyo bayan tashin kiyama sakamakon aljanna ko sakamakon gidan wuta su je su kawo kalli a to bi hadisin muslihi in kanu sarki wannan kalubale ne bai tsaya kan larabawa kadai ba ya tafi dukkan al'umma duk wani mutum qur'ani a yau cikin yahudi shi cikin nasara shi kalubalen yana yi masa magana kirista ne shi a bai hudu ne shi da magudu ne shi kowane irin mutum ne jinsi a duniya Allah ya faɗa masa shi da danginka da ire-irensa فلم يأتوا بحديث مثلي كتاب في علم القرآن إن كانوا سابقين عند الكتاب لا تبكي القرآن في قوة كتاب القرآن في أما أنت أتباعي أن تدعوك أن تدعوك أن تدعوك أن تدعوك أن تدعوك يا تنجح أما القرآن في قوة بلاد أنجيريا أفاكستان أكويت أمريكا أغنان كتاب القرآن ثم من يحب الجاسي أبين بأن يحب الكتاب يحب الكتاب يحب الكتاب يحب الكتاب ubangiji ta Allah ya tsara shi a matsayin littafin sa amma bayan da tsaya babu yadda za a yi haka tuki kowane tuki da babu yadda da ba bai yi imani ko babu yadda za a kowane tuki yake samu mutum da kai goma wanda suka haɗa shi wannan babu ko mutum da ba su samu ba amma mun ka je dukkan wata tsangiya da ke nan ma ku ta Qur'ani mun za su samu to maza su haddace mata su haddace yara su haddace tsofaffi su haddace wani ma ya rubuce da ka su nan sai karanta sunan su wannan da zama gaskiya ta littafin Allah bane kuma a yi maka tangarda a yi tikas a yi kullata da yake za a kasa alqur'ani ba wata kasa da take da makamin nukiliya da take ta tsarin da ta da makamin alqur'ani ilimin da aka samu kasashen da suke da makamin nukiliya suke kare makamin bible ina wata kasa mai nufi da take kare matsalan Qur'ani kuma Qur'ani sai sun nasara ke su kansu masu binciken su na kasan turai sun ce a shirinin da fi kowanne saurin karkuwa yanzu a duniya shi ne kuma shi ne addinin da ubangiji ya jarrabu mutanensa a yanzu da suke riko da shi ya zanto akwai yau wallahi da za mu kace ɗaya kasa uku abin da kirista suke kacewa a jihar Borno mu kace ta a Najeriya ku za ta mamaki da nan zuwa shekara ta dubu biyu da biyar za ku na maki gare da alkur'ani ba karamin tasiri gare shi ba falyatu bi hadithin mithlihi in kana zarfi da zuwa ta kawo wa Allah ya tsauka kawo da to wa kawo ku da goma am yakunu masara qul fatu bi ashri suwarin mithlihi mubtarayat وادعوا من استطعتم من دون الله ان كنتم صادقين كاو وللكتاب ما يكون سوره غوما بيدي القران wajen fasaha da bayani dalla dalla da kirki da labarin abin da yake da wanda zai zo gaba da hukuncin da ke tsakanin mutane suka kasa sai Allah ya tsaya ta mai sura daya ko da gudun inna a tana ta kasa yusufa ko da gudun idaja a karanta a bisa daidai da alqur'ani wajen fasaha da basira an yaqulu la tara qul fa'tu bi suratin mithlihi wa ادعوا من استطعتم من دون الله ان كنتم صادقين بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويل كذلك كذب الذين من قبلهم انظر كيف كان عاقبة الظالمين wannan da duk a makka a daidai lokacin da larabawa ke tsananin bukatuwa zuwa ga kure manzon Allah a lokacin neman da yake suke komai kankanta ta da za su kure dan Allah in za tana da iko da kudura da ta kafa muku miki ba na an wannan kalubalen har manzon Allah ya makka ba wanda ko tak yuzo madina a madina kuma ga wadansu larabawan tsakanin na makka kar su yi kakama su ce ai da yan makka ake ban da mu sai Allah ya sake ta musu kalubale a zangon ƙarshe ba faro daga farko ba dukan alqur'ani ba faro daga tsakiya ba ta kanka su sura goma za su ƙara sura ɗaya ta ƙarshe abinda aka faɗa na ƙarshe a kan za ka maimaita shi a nan wa in kuntum fi rajulin ma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u shuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin Allah ya fa'in lam tafalu wa lam tafalu fattaqun nar allati yuquduha an-nas wal hijar wa iddat lil kafir yi ba wanda yake sai ya daga yake ga shi yake ga wannan ko kuma ya faɗa. da kowane yare zai yi kuma a samu waɗanda suke alƙalai na gaskiya wanda suka san fasahar zance su duba su ga tsakanin Qur'ani da zancenka shine ma'anar kalliya su da hadisin mislihi in kanu salikin an kulikum min ghairi أم خلقوا من غير شيء أم خالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون ubangiji ce an kuliko min sai shay'in an san anan gurin ma'anarsa hamzatul istifham ke an kuliko min gairi shay'in shin an halitte su ne ba tare da mahalicin ba an humul khaliquna ko kuma su ne mahalitta kawo ne aka kawai aka samar da su ba tare da alkhaliq ba ba tare da mahalicci ba haka kawai suka dace suka da kici suka gansa a duniya ba mai halitta an humul khaliqun ko kuma su ne suka halitta kawo ne am khalaqa as-samawati wal ard shin ko kuma suka halitta sammai da kasa dan da haka bane da layu ke nun ba su da yi ne da ba su da tantancewa game da kudurin ubangiji am indahum khaza'in rabbika ko kuma shin su ne suke rike da taskar ubangijinka taskar ruwan sama taskar tushi taskar iska na gaba taska ta dukkan arziki na kasa tsirrai da dukkan abin da dan adam ke bukata su ne suka yi ubangiji ta alani ya shimfa da a cikin kasa ya karkata cikin duniya ya sanya ma'adanai ya shi kasa albarkatun kasa ya ke saukar da ruwa ya ke fitar da tsirrai wannan fuskar komai a hannunsa take in ko akwai wanda yake da'awar fuskar a hannunsa take to da yawa in sun rasa a duniya shi ne an inda muka za'in rabbika am humul musaytiruna shin ko kuma su al-musaytirun waɗanda suke iso a kan komai da komai al-musaytirun suna karanta su bisir waɗanda suna suna karanta su bisir al wato waɗanda suke saukara a kan wani abu suka suke mallakar komai da komai kenan amma al-musaytirun ko su ne masu iso a kan komai da komai ba na da su ne sallallahu أم لهم سلم fi فيه فليأت مستمعون سلطان مبين أم لهم البنات ولكم البنون أم تسألهم أجرا am lahum sullamun shin ko suna da wani matattakala na fihi da za su tasa su taso zance a sama har suka samu cewa annabin ba shi ne annabi ba da haka so kan gare maka ko su ne a kan gaskiya abin da suke na bautar gunki da haka suke yi Allah musallamun suna da wata matattakala wani tsari da suke tasawa su hau sama yastami'una fihi in mara koyi falliya su mustami'un bi sultanin mubin wanda yake da wani na hawa saman ya biyo zancen to ya kawo hujja na bayyana mana akan gaskiyarsa kan da'awarsa amma hul jamaa wa na kuma banun shin ko kuma kuna tsammani ubangiji ya ce tsance su da ya'ya maza shi kuma ya ce tsance kansu da ya'ya mata irin yadda kuke riyawa wato me yake makaru ne game da aƙida da gudun aƙidun kuraishawa da ke nuna cewa mala'iku mata ne kuma ya nan lafi haka suke faɗa amma su ba aƙida su ba ka san mata ta ka kasan jingina na Allah shi ne sha'alakum zakar wa laulun sa yanzu kun kwa ware kanku kuke bukanci kanku da ƴaƴa maza shi kuma ku ba su mata sai ka idan kismatin biya in ko haka ne da abin gaskiya ne da ya zanto da gona na zalunci ba na adalci ne ke an gane ko shi ne ke askafa banati alal bani malakum kaifa tahkumun am lakum sultanun mubin wato yanzu Allah zai zaɓi ƴaƴa mata inda gaske ne yana da ƴaƴa ɗin ku yanzu yara mata da kyale maza ko kuma ba ku tare da cewa ko kuna ganin kaskanci ne in mutum yana da matsalin ma'ana duk wannan bai da mutum ne dai game da mummunar da su da suke aƙidar cewa Allah madaukakin sarki ya riki mala'iku a matsayin ƴaƴa mata gare shi am tasaluhum ajran fa hum min majramin mutqalun shin ko kana tambayar su ne lada ake tambayar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a Allah dan manzo Allah ya tambayar lada amma dan kan kasar zukatan su dan cewa an san mai an ka sa'aluhu ajran shin ko kana tambaye su kana tambayar su ne wani lada dangane da isar musu da kowace ayar cikin alqur'ani dangane da sanar da su wani hukunci daga cikin hukunce hukunce fa hum da haka saboda haka su sai suka zanto min magramin dangane da wannan jinga da ke kansu ta biyan lada muskaluna ababen nauyayawa ka nauyaya wuyansu da albashi na su biya ta kafin ka sanar da su gaskiya da ba su da abin biya shi yasa suka ki karba ina da rubu bai da wanda ko ba haka bane ba manzo Allah bai tambaye na da auren kowa ba dukkan annabawa abin da suke da mutanen su wa ma as'alukum alayhi min ajr in ajra illa ala rabbil alamin am indahum al-ghayb shi ko kuma suna da Allah gaibu a hannun su fa hum yaktubun da aka suna rubuto wani abu a ciki wato ainihin wanda suke faɗa wa duniya su rike a matsayin akida ma'ana dukkan abin da suke faɗa nan hanyoyin da ake samun ilimi ba sai da suka dogara kai su dai ba sama suka hawo suka biyo ba ballan kuma ya zama gaske su ko ba wahayi ake musu ba su ko ba su da allan gaibu da wajen su ko ba su da mukullan tattar ubangiji a wurin su su ko ba su suke mallakar sama ko kasa ba to tunda ko haka ne a ce su bayi ne gajiyayyu mabukata ba san komai ba dukkan ƴan adam haka suke wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'an buku san komai ba wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal afidata la'allakum tashkurun ba yin da ai ku san wani abu wanda ya danganci duniyar ku har kun koya to ta yaya za ku san wani abu ne da mutum lahira ku ba tare koyo ba duniya za ku koya a wurin junanku sabon manomi ya koya a wurin tsohon manomi Me san koyon kanikanci ya koya a wurin da ta san bakaniki me san ya koyi tuki ya je wurin direba ya zama masa yaron mota me san ya koyi kaza ya ce ya koya wurin kaza wannan haka Allah ya tsara sunnatul hayat kenan sunna a cikin rayuwa ka koya a wurin dan uwanka kan duk abin da ya shafi rayuwa ya koya ma kaza amma abin da ya shafi lahira kan sai ta hanyar wahayi ba a neman shawara wani sai abin da wahayi ya gaskata sai Allah ya wahayi dan haka ya turo da annabawa dan haka ya saukar da littafai kowane annabi kuwa yana da hawariyun daga cikin ummati zaratan mabiya waɗanda za su riƙe sunnarsa waɗanda za su riƙe koyarwa suna fitarwa da al'umma kuma a rika samun bayan shi da wannan a samu wannan bayan shi da wannan a samu wannan musamman annabin karshen zamani sallallahu alaihi wa sallam wanda Allah ya zaɓi risalarsa ta zanto ita ce muhayyina wanda za ta mai duniya ita ce risala baqiya ita ce risala khalida amma shamila ga mamiya wanda ta tafi kowa da kowa sai Allah ya tsara a kowane shekara ɗari sai Allah ya turo wanda zai ji da mutane wannan addini a kowace shekara ɗari haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba wata shekara ɗari da za ta zo kafin sai Allah ya tayar da waɗansu bayi cikin bayi wanda suke jaddada wa mutane karantarwar addinin da riga ta duke a baya aka rikita addinin aka jirkita shi da bidowi aka jirkita shi aka fitar da kamanninsa ta hanyar al'adu da tabbatar sai an samu wani ko wasu a kowane sashi na duniya wanda za su jaddada wa mutane addini ja a man sha a wa ba man aba wanda ya so ya so wanda ya kima ya ki sai an samu wanda za su jaddada addini wannan sunna ce da Allah riga ya tsara da haka manzo Allah yake cewa yahmilu hadha al-ilma min kulli khalaqin udul wanda suke dauke da wannan addini a cikin dukkan mabiya mai tabbatin yake da mutanen makka cewa ɗaya daga cikin hanyoyin ilimi ba ku da ita da haka kuma kuma kun ji gaskata annabin da ya zo muku da wannan al'amari أم يريدون كيدا والذين كفروا مكيدون أم لهم إله bal wani lokacin mu fassara an da ma'ana bal wani lokacin mu fassara ta da ma'ana hal dukkan wannan abin da ke tantance maka ma'anar shine siyakin zance yusuf ya faɗa muku a larabci akwai abin da ake kira al-istira ka samu kalma na ɗaukar ma'anoni biyu uku hudu bidun tarjihin li ahli ma'ani ba tare da an yi tarjihin ɗaya daga cikin ma'ana ba to a irin wannan ba ka iya ba da ma'ana sai in ka lura da zubin zancen da sai zancen ya fito sai ma'ana ta fito yanzu na su buga muku misali da cewa akwai aini lafazin aini yana ɗaukar ma'anar ido na ji lafazin aini yana ɗaukar ma'anar zafin abu lafazin aini yana ɗaukar ma'anar ido na ruwa marmaro na ruwa duka yana ɗaukar ma'anar mai aini to yanzu na na ku da kai ne ne aini a larabci kaga na wani da abin da za ce yana da malumi da yawa amma idan mutu cikin zance ya ce da kai la tasma'u dariya. lariya fiha ainun dariya. me ya ainihin nan gudu idan ruwa ko mai kuma ido mai idan ruwa ke da an ce ne dariya. dalila ta jariya ita fito da bayan إذا أتي لهم أعين لا ينكرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أعين لا ينكرون بها ولكن أعين لا ينظرون يدون نجمي سبب لي سبب أعين مجنن البصر كمان da karinatul basari ita karinar zance shi ke fayyacewa to da ka kowane lokaci kar ka ga mun a kan wurin mun ce kun wani wurin mu ce ban da ma'anan ban wannan siyakin zance ne ke canza masa wani ina fatan mun fahimta an yuridu na kaida shin ko suna nufin yin kaidi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne ko kuma ka ce an yuridu na kaidan bari kaidi suke so su kulla manzon Allah kuma wayan kuruna wayan kulla kan da kafaru waɗanda suke kafirai kuma makiduna sune ababan kullawa makidi ma'ana ubangiji zai mayar musu da martanin munin abin da suke fuskawa wala yahiqul makru sayyi'u illa bi ahlihi وهل ينظرون الا سنه الاولين فلن تجد لسنه الله تبديلا ولن تجد لسنه الله تحويلا ام لهم اله غير الله sun ko suna da wani abin bautar daban ba Allah ba akwai shi ba subhanallah sarki ya tabbatar ma ubangiji amma yushrikun da barin abin da suke hada shi da shi ma'ana duk wanda aka sa a matsayin kishiya da Allah ya yi kaɗan ya zama kishiyar Allah da Allah. وَإِنَّ كِسْفًا مِنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُ سَحَابٌ مَّرْكُومٌ فَذَرْهُمْ ويلاقوا يومهم الذي فيه يسعقون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون وإن للذين ظلموا ubangiji ce wa in yaro kiftan min sama'i inda a ce za su hango kiftan wani yanki min sama'i daga sama ya yanki zai rubuto takitan zai fado a kansu Allah ya yi musu ne musu azaba da shi ya tsoro to da ka ji sun sahabun marko ai wannan girgije da wani kan wani saboda tsabagen saboda tsabagen rashin yadda da alkur'ani inda a ce Allah zai nufin ya rufo musu da sama wani yake na sama ya kalmace ya fado saboda rashin gaskata manzan Allah ko da ya aika ta wannan zai kai da shi wanda ai dai kike da ruwa ba shi ne wani ne kuma min sama ya saki ta ya kuma sahabu musu kamar yadda Allah ta kama shi ko to ne wala fatahna alaihim baban min as-sama'i fa dhanu fihi ya'rifun laqalu inna ma sukkirat abqaruna بل نحن قوم مشهورون Allah ce inda za a buɗe musu kofar sama ta ɗaya ta hau a buɗe ta biyu ma duk hau su gani a ce wannan sama ta ɗaya kenan sama ta biyu kenan ta nan aka bi da manzon Allah aka da aka yi ilahi ya karɓo sakon nan da aka kawo muku sallah da kaza da kaza inda ake za a yi musu haka fadallu fihi ya'rudun kuma su hau wata matakka kana fi ta shiga ciki fi ta shiga ciki an samu da mutum na kalu wallahi da kaji sun ce inna ma su kira abusaruna kai an yi mana sihiri ne idanun mu ne sun yi kallon haka abu ta ita ne dan na mu kawai mazuru wallahi tsafi ya kamar tsafi ne ko mai daba saboda ba san da yau saboda rashin yarda da Allah saboda rashin yarda da manzon Allah to shi ne mun yi rutu ko min sama ya sake ban yabo ta abu bako yasa da maki in ka fita gaskiya wani lokaci ka ga wani yake karba karka mamaki in ka yi wa'azi in yi wa'azi ka faɗa karka yi a wani yake karba ba wai kasawar dalilin ta bane ya sa karba a saboda ya zaɓa wa kansa ba ta babu yadda in ba aka ba duniya ya ga manzon Allah ka sa. ya ga manzon Allah iya zance da mu'amala bai kyau tun kafin a turo su manzo su da kansu suka ce sunan shi al'abiru ba su ce sunan al'abiru ba suka sa masa suna amintacce amma aka zo da shi da wahayi kyau ta to shi da cikin waɗansu kafare akwai waɗanda duk ne ta kawo a jiki da gida wa kansa haka za su Allah ya ga alƙawarin sai ya shi kauta da su la'alla an da jahannama min al-jinnati wan nar ajma'in ثم ان كتاب ان الذين حقق عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأمين وحدي كلمة العذاب تعوكم سوء بلستقوا إيمان با. إن جاء ذات في إلى الآية أبو جي سمس تجد سوكو أي كذا أي كذا بلستقوا إيمان بلستقوا إيمان حتى يروا العذاب الأمين شو يقول أن لا تكمل لأن إن الذين كفروا سواء عليهم أعنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب أليم dukkan kafa da ake samun jiriya Allah ya so ta idan su ya zanto baya ganin gaskiya gani na karba kunnan su baya jin gaskiya ji na karba dukiyar su ba ta gaskiya ta fi fahimtar karya a faɗa masa tsarin da ya ido da jirgi to shi ne dukiyar za ta karba amma ba iya ba gaskiya irin wannan babu yadda sai dai dai idan ka isar ko da wani bai shirya ba Allah zai baka ladan kaiwa amma ba bai shirya duk wannan hikima wannan shi ne dan ka tabbatar babu wani karni da za a ce musulunci zai karfin da babu wani karni ya kuma ba dan da ya har aka samu lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan yana nuna za a iya samu a kowane lokaci annabi na da rai ga wannan suna kafin annabi na da rai wadansu ma annabin ya je ya mutu sallallahu alaihi wasallam Abdullahi ibn Mas'ud amma Allah ce suna cikin jerin kasar wuta inda munafiki da fitbarkin asfal min an-nar wa lan tajid lahum nasira Allah ya ce suna da azaba mai girma in min lazina ja'u fi shirki usbatun minkum la tahsabu sharran lakum بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الاثم والذي تولى كبره منهم له عذاب بيفتح على عظيم عذاب عظيم لكن يا نور النبي ده كده مسلمين dan ma iya munafunci yan kar munafunci ba rishi annan mai ya tsawa a kawo a mata abin da ne littafa ne da ko da bayan da jota amma duk da kake yi wuce ba. to a cikin nan abin da yake kan kai wa'azi shi ne kai wa'azi din ka fada ka faɗi gaskiya iya cikin yadda ka sani sauran al'amura suka kyale a hannun ubangiji daukan shirya ya tuta cikin zukatan bayi a hannun Allah kai kan dole ka faɗi gaskiya kuma in wani ya tsaya zai faɗi ƙarya kuma dole ka mayar maka da martani Kar ka ɗauka cewa mai da martani ga wani ko su wani wannan na nufin sanarwa ne a matsayin sanarwa ne ka sane shi ba ka sani ra'ayin da yake sallatawa ne kaga ya saba wa Qur'ani da hadisi sai kake rufe kake rufe da kudumar Qur'ani da hadisi babu ruwanka da gangan sa. rashi da ta ta wata lafiya alherin Allah duk da ba ya kai masa amma dai wannan ra'ayi da zai tallata na karna shine sai kama mai mutum wannan kan a matsayin ka ne adalci ko mahaifin ka ne sai ka yaga ko wanka ko kani ka ne wa idza kuntum fa'tidu walau kana za qurba wa bi'ahdi llahi awfu ذلك المصاب به لعلكم تذكرون قاعدة زي كاي عادل إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا hawa عن ذلك وإن تلوه أو يعرضوه فإن الله كان بما تعملون خبيرا da haka lallai ne mutum ya faɗi gaskiya a matsayin sa na mai wa'azi kai ƙarya da gaskiya ba ka faɗa abin da ba ka da ilimi a kai a'a ka miƙa ilimi ga wajen Allah kan dukkan fatawar da ka sani ba kan dukkan matsalar da ka sani ba ko ka sani amma kuma abin ka rike da karanta shi ya ɗan kwanta maka sai ka ba ka kuɗi ka ce a kyale ka sun ka bincika a kyale ka so ka yi nazari ko ka faɗa jiya bayan ka je gida ka yi nazari sai ka gane kuskure ne to ka zo kuma sai ka gyara wannan idan kana haka sai ga Allah ya sanya wa abin albarka amma idan ka ɗauka kai ba ka kuskure kai ba dama ne idan an zo ka an je da mutum ta da kai sai baya sai ubangiji ta Allah ya jarabe ka sai ubangiji ta Allah ya tukume ka cikin aqidar ka cikin maganar ka cikin duniyar ka cikin lafiyar ka sai ka ga cewa ba za labari ba ina ba za mu yi ka wato dai manufar yin wa'azi shine mutane da fahimci gaskiya su rike in ma ba su fahimci da su rike ba li yahlika man halaka an bayyinati wa yahya man hayya an bayyinati wa inna allaha lasamina alim wanda yake kariya gobe kiyama ba zai ce ba faɗa mata ba an faɗa mata kuma kai ko da bai da gaskiyar da ta faɗa ba ka samu lada a wajen Allah ya fi ka abin alfahari abin godiya wa ne wa ubangiji da ya maka ka masa kai kowa ya shi kenan kowa sai sake karatu da an faɗa abin da ka ji ba a ka saba ba sai ka nemi ƙarin bayani daga nan ƙarin bayani har zuwa kowace ƙasa ne za ka iya tafiya amma inda muke illar mu yanzu duk mai shi samu kuɗi zai iya tashi daga nan wurin da kwakwalo ya je so kaya ya kuɗi ko ana ɗan yin mutum siyar ko ya yi ofishin na saka mutane a lagos siyar ko ana wani duba ta je ba amma da aka ce ga wata matsala ta addini an faɗa a wanda ya yi ba sai masa daga nan zai kare ka ko ba zai je ko da wani wuri ba da yawan ba da bayani mu haka muka sami iyayen mu suna haka zai kare ka ba zai yi misalin bayani ba wanda ya kamata mutum ya adalci Ta san nan kasar a gwamnatin Najeriya ta je ta da indiya. ta samo malamai da za su karantar da ilimi da chemistry da biology to dan menene ba za a je Saudiya da Kuwait da Egypt da Syria da dukkan wata da wani malami yake na addini a yau da wasu in ma a nan tare suke mana kada da da mu gudu da duniya ba kan lagara mu shi sa dole ne ya yi girman tarfe azin tarfe an fadakar kuma dole ne idan kana son adalci kai kuma kanka sai ka hukujar na naki kawai da an faɗa mara'ayi kake kana na kasowa kan ra'ayi bayan da hujja ta bayyana suka ce daga cikin sufofin kafirai kafirai ne Allah ke cewa inda za a buɗe ko kuma ma sun kare ka to kai ma sai ka ce in dai wani ya faɗa ko me ne ba da ka faɗa ma sun kare ka ya ku da za ka yi in dai ko wani suka faɗa in dai yan kaza da kaza suka faɗa duk abin da suka faɗa dama san ba ka fiye da suka faɗa yaki kan zama malamin kawai shi kenan to idan ya mutu kuma a wurin maza da zaɓi a wurin ma za ka ta addini kai dai za a ga wani da ta addini duk wani wanda ya su cikin tarika da ya na karanta da mutane addini sai dai kuma bikin falala kada koyan addini daban koyan kalla daban koyan addini ka gane a kaza haram ne dan ka kanta abu za kuma wajibi ne dan ka aikata ya dace ka kaza bai dace ka kaza amma ba sai baka falala sai ya baka addu'a sai ya baka wani zikiri sai ya baka wani wuri ka ce kai zama kana da san kuma da cewa ba idan bai karanta sai karanta da ɗansa sai bai karanta da kai ba kai in kana zama kana muridin sa tun kana daure sai ka tsufa kana muridi amma idan ɗansa ya taso sai ya karanta da ɗansa a koyi saboda yana yawa ɗansa sun faɗa tun da shi ya fara tsufa dan wasu wasiki bayan mutuwar sa ɗansa ne a jikarsa. ya za a direbobi su yi ko adalci duk je da za ga zaɓen su ne ke gaɗan su ba yaron mota ke gaɗan ta wajen zama da mota amma kai kana jini kuma sai ɗanka ne zai gaje ka ba ɗaya da zai ke ba wani shehi guda ɗaya da zai nuna wani ɗalibin sa ne gari sai dai bai taɓa ruwa ba in ba ku ba sauki ba. ya zai gaɗar da ɗansa ko kan sai dai su yi zikiri na ta da ban ne ba da amma karatu zai karanta da dan sako yi kuma wallahi har wata dambara suke yi shi ne sai a zo a sa masa karatu a nan gurin a cikin gurin wani ne kanka waɗannan kuma a nuka ne sai a sa masa littafin ahlan kafin ku zo shi ba ya kira shi a turaka ya biya masa wannan babin da ku kuma duk ku sani ba idan an zo karatu ka ji malamu bakar bello jabaki sai ka dan kama kazar kazar kazar sai ka tashi to malam eh, bakar jabaki sai ka kama kazar kazar sai ka wani ja sai a cikin cikin da sai ta duk ana musu da rayuwa ne cewa shi ne ko ba wanda ban shi wallahi wallahi ya tafi a wuya da ya ce kaga gobe za mu yi fasalin fi sahara ta sahara ta kismani sahara ta hadasa wa sahara ta kabati wa la yashku al-jamil illa bil ma'i sahir al-mudarris في حدث biki haka lokaci ya haka ya zo sai a cikin gaza ce wani gabaki sai ka kama kiri kiri sai ka faɗi sai a wuce ka wani ba sai ko wani ko za ku da kanku za ku ce amma ni ne kun za ku yi malam ka ba sai kawai ku jaja gabaki har ka ah, dan masu abu dan masu abu wallahi duk tambara duk tambara ina kan kida mutane a cikin sai ka fito masallaci sai kowa wanda ya iya ya iya dan in ya iya kwarewa wani mai bai iya ba shi inda a ce ɗani ke gada ban cikin kowane abu da Allah ya kaddara a Ibrahim ya girma da gari da Allah amma ba ke gari shi ba mu kare gari inda tsani ke gado Abu Bakar ba yana da Abdurrahman ba da kansa ya gaji shi bayan sa, amma sai Umar ya gari inda tsani ke gado Abdullahi da Umar da nan Umar ɗin inda tsani ke gado Usman yana nan ba amma ali ya abin da Usman ke da tafi Umar kuma Usman din yana da ƴaƴa amma kuma Ali ya zo gare wanda haka ba wai gado ake kallo ba musamman ta bangaren addini in muka ce za mu mai da shi gado mun yi hasara mu koyar mu sanar da mu da wanda ba mu ba ka iya zuwa ka ce kai dan kawai za ka ilmantar sai ya gaje ran kwana ko da ya yi ilimin da kai kuma ka mutu da shi kuma wai zai kalli bayan ka amma ka karantar da dan kowa da nakan da wanda ba nakan ba manufar da ba don gina gidan ka sai don gina al'umma gina al'umma ita ce manufar ka a samu a garin ka a sanadiyar ka mutane nawa ne suka samu shirya mutane nawa suka yi ilimi a garin ka sanadiyar ka mutane nawa ne dan na san yau da gobe zuwa gobe ne kila zamu rike tafsirin wannan shekarar da kuma zai sa ya tabbata wani lokaci ba a tabbatar wata shekara kana nan ko ba ka nan da haka duk abin da yake ma ke kai sai ka amaya ya zanto al'umma ba ka bin ba bai ya zanto ba ba su tsakanin ni da ku mutanen mai iyakacin abin da na san cewa gaskiya ne ba a ɗaya da muke jin na koyi ubangiji na ya san kuma dukkan waɗanda za su mayar mana da martani kuma su kafin su mai da martanin sun san cewa ba gaskiya take ba kuma sun san mu mun san ba gaskiya take ba wallahi sun san wannan mu ko mun sani in ba haka ba a kudin da shekarun mu da nashi mana ko a talabijin ka kallo hoto na ka kallo hoton su kuma dan Allah dan Allah kafin fara mun tafsiri mutane ne kuka sani suna tafsiri dan da kuma malam Muhammad Abba Ajiwa yake ku suna ina ku suna na koyi amma daga nan wajen zuwa ta je Abuja ki tafsiri wajen yin dele da suka fi amma bai kuma da mutane mai jini komai ba da lokacin da aka zo an fara tafiya da gaba suna taruwa maka ana fahimtar da mutane a fili mutane suna fitar da aikin bautar da malamai suke musu sai aka zo kuma an zo kowa ya buɗe tafsiri ma'ana sai an ga bayan wani shi kuma ko yanzu aka kake biri ya yi shiru da kika take shekara bakwai lokacin da na zo ne tafsirin farko kafin shekara ta dawo alaihi jini da bi shawara ta cewa malamin da suke zuwa daura kano mai zai ana kawo su da kana da sha'awa za a kawo su za su ba sun sun kace eh. na nake to gaba da za su samu na farko ya ne da za su samu ayyukan ayyuka za su yi na madina kuma waɗanda suke sun zauna gida sun shiga daura za su samu na kuma ba kan wannan shi ya sani yana da rai kuma ina faɗa yanzu da kun gida ne da shi da ko kwabo ya gani. ba ya biya kuɗin cikin da jirgi mun tafi Saudiya ni na ƙara takardar me za a gabatar musu aka gabatar cewa su zo su gudanar da daura su kuma suka ce tun da kai ɗalibin mu ne ka yarda da wajen samu zuwa aka zo aka fara daura ɗin daga lokacin da aka fara daura zuwa yau yaran mai dubu yanzu da ke madina yan cikin yan barno da ke za su mutum goma sha biyar yan cikin barno kaɗai ana ɗan sha biyar in na tabbatar sun ba su kun to idan ka haɗa da yobe idan ka haɗa da sarawa idan ka hada da adamawa kuma da mutum talatin ne a sanadiyar dauran da aka fara a nan ma'ana da nan zuwa shekara daya duk shekara kuma sai an rika samun yan mai mutum biyu mutum uku mutum biyu mutum uku da kanu da ish da ish waɗanda wane ne duk za su fito su zo abin da na fara a nan za su ci gaba. To sai ka yaya yanzu wannan mai fiya nan da nake koyi za a kake bi ya to kuma su su tsakani da Allah ba suna nan ba suna da alaka da kasa kaza suna da alaka da kasa kaza su fadi dan mai dubu ɗaya da sai su je yiwo karatu in ba dan kabila ba amma ni yanzu an nan gurin in muku za a gana ya'yan kanurin da suke mai dubu kaga ba kabila ta wasu ba wanda suka ji dalilin da gudanar ku zana hanku da kanku ni ba zan karɓo ba a duk suna da to su suna nan da yin ba ba ba sai da kansu na haka ne kowa da bane ku kawo yaron babban kare guda ɗaya so da wani zai zai karatun addini وإن يروا في السماء فاسقا يقولوا شهادة ذاقوا يومهم الذي فيه يتقون har sai sun gamu da wannan yini wanda a cikin sa ne yutaqu na za a karɓi rayukansu shi ne wani suka fi suri fa fa'ika man fi samawati wa man fil ardi illa man sha Allah ثم نفق فيه أخرى وإذا هم قيام ينظرون يجب الداء يقول لك أسكنا يجب الداء والجوشاء بعد قوة يوم لا يجري عنهم كيدهم شيئا ranar da kai shirku da makirkin su ba zai wadatar da su komai ba wala hum yusarun ba za a tallafa musu da komai ba wa inna lil ladina zalamu azaban duna kadi lalle wanda suka zantun zantu ta musu da hanyar shirka azaban suna da wata azabar duna zalika kafin ta kiyama ita ce azabar wurin mutuwa ita ce azabar kabari wannan hujja ce da cewa ake akwai azabar cikin kabari dun yace wa inna lil ladina zalamu azaban duna zalika yawmi دون ذلك اليوم هو يوم كافر عن تاسم كياما ولكن أكثرهم لا يعلمون في مكة يوم الظلمة واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم وإن الليل فسبحه dangane da hukuncin Ubangijinka, fa inna ka bi ayyuna. lalle kana karkashin kulawar mu inji Allah muna ganin masu kullama ma kirki kuma za mu mai da martani a madarika. wa sabbih bi amri rabbi, kai da kike bi da godiya ga Ubangijinka, ina da tsohon lokacin da kake tashi da dange na kanka kiyamun ne shi ne shi da tsohon kenan ko kuma lokacin da ka farka barci kai addu'a tashi daga barci wa min al-layli haka a wani na sabbihu kai tasbihin ubangiji shi qiyamul layli wa min al-layli fa tahajjud nafilatan lak asa an yabaka rabbuka maqaman mahmuda wa idbar an-nujum haka kuma a karshen dare ke wato bayan faduwan taurari shine bayan ketowar alfijir na biyu kenan taurari sun fara faruwa wannan ma lokaci ne da istighfari lokaci ne na tasbihi lokaci ne na godiya ga ubangiji mutum kamilin dan adam a ban kasa ba wai wanda ya gina cikin ba wanda ya gina al'umma yara da suka fahimci addini a nan cikin Baiduguri a sanadiyyar karatun malam Muhammad Abba Ali Allah ne ka ɗauki iya wasu to kuma sai a kasanta da sauran malaman bid'a da suke zage lokacin da suke zage suna ganin za su lokaci sai Allah ya turo masa adalci kuma adalci shi zai zo da wani hakkin da mata yayi sadaka jariya ma idan ka ba ka bane ya da ya mun ya inda in yana so sai ya tsaya ya karanta da wani zo ka zama lafiya amma wallahi ba wani bid'a ba shi ba ba wani ma wani ba na wani ba ba zai tafi yiwa ba kullum dan ka shine shehi ku kuma sai dai ka zanto mabiya kamar haka aka yi rabantun daga kiyama kuma kullum na su cikin gida ba ruwan sauran mutane in ba haka ba yadda wasu malamai suka dace da malam da abin nan da ke karu da menene in suna son su karantar da addini dan Allah mutane ne za su fahimta to amma abin da ake nuku nuku ba a fara fito da shi ba sai yanzu bango a kai wani ma da sai ya jawo aya amma ba mutum zai tofi a laji. mutum ya yanke hannu a cikin ruwa amma yanzu an wuce wannan matsayin sai aka zo ka san da ba a karantarwa sai a ce wani ya yi da shi hadisi dubu ɗari biyu inda ba karantarwa ake ba a jaraba ta fi gane wani ya yi ya ga kari inda ba karatu ake ba a ga gane amma in za a so a zauna kan kujera a karatu ga mutane kama da aure to a nan ne za a jarraba a gani lalle ne za a gane a ce ba dukkan fari ne yake rogo ba akwai fari da yake tuke kuma lalle ne za a gane in an haɗa shi dubu arba'in ko kuma ko da arba'in ma ba ta nan duk za a iya gani in dai ana karatu yaran na karatu za a gani kuma cikin ikon Allah wallahi mutanen mai gudu kowa Allah godiya a yanzu da aka samu yaran nan suka tafi karatu matasa yan nan yan asalin cikin garin nan kuma suka fita fannonin ilimi daban-daban akwai da su daga fasalin na na Qur'an and Islamic studies da ta mutum da zai wanda anan abin da za karanta tafsiri ta zage za a tashi maka tafsiri madarasa a baka a kayan da kai madarar tafsiri idan ka zama da za a karanta القرآن الثاني علوم القرآن بإجاب القرآن قراءات wannan ke ko duk da bangaren hadisi wanda ka ga hadisi kafin kai karfi za su san hukuncin da ya ba. da kullum mai girma za a baka babu ma da yi ko ni ne ce mawdu duk suna nan da dole za su da a da bangaren shari'a a ko da suke da nan kuma a nan cikin gida akwai wanda suke zaune suna nan ana karatun da su kada da mutum bai je bai ɗauka cewa Allah ya wulakantar da shi sai kai karatu a nan sama da wanda ya yi in ma ce karatu baya ya gari a ina aka yi ne magana a ina aka yi ne magana yanzu in ba aka ba inda ake sun tsaya sun karanta da ya da yawa wahala da su yi da shi ba amma ba ka yi karatu ba sai yanzu kan ka zo musu da su ba ya kama su ga abokan rigimar nasu yara ne su sun fara tuka mu ko muna cikin samartaka mutaka za a ta bayani insha Allah ku ne na faɗa gobe za mu rufe tafsirin wanda shekara ta shekara ta dubu da ɗari hudu da ashirin da ɗaya gobe juma'a kenan jibi a sabar insha Allah sai zanto cewa tambayoyi ne kaje za mu ansa jibi a sabar ko tambayoyi da magana akan sallar idi da magana akan zakatul fitr da dai wasu al'amura da suke da alaka da wannan da kuma ɗan kaɗan daga cikin tambayoyi kuma insha Allah ta'ala ina nan zan kasance tare ku har dare na karshe na Ramadan insha Allah sai da lalle ne mu sallah nan ba amma ina fara zan yi dare na karshe dan mu kammala kiyamun da mu yi